Aisha wacce ka fi sani da Mama Mufida. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sakonmu na farko ya fito ne daga Baraka Salisu Malam Mamman inda take cewa Masha Allah godiya muke sosai Allah ya ƙara basira. To amin ya Allah muna godiya sosai. Sai sakon Rashida Ahmed ta ce Alhamdulillah Masha Allah thank you so much Dauta. To amin ya hayya ya kayyomo ya always welcome my mom. Sai sako na gaba da nata inda ya fito daga Shamsiya Basiru ta ce alhamdulillah masha Allah thank you so much Dauta. A'a masha Allah masha Allah ina godiya sosai. Dama fa an ce duk gidan da babu Aisha bai gama cika gida ba. To mamsis din wasu suna da yawa a cikin channel din nan. <laughs> to godiya nake. Sai sakon Jamila Safwan ta ce masha Allah tabarakallah. To muna godiya sosai Hajiya Jamila. Sai sakon watan Fatima Abdallah inda take cewa Masha Allah, Allah bless. That's a wonderful story. To Masha Allah, ina godiya sosai Sister Fatima. Sai saƙon Basma Ahmed ta ce Masha Allah, to Sister Basma ina godiya. Bara'a Maman Amira ta ce Masha Allah, ina godiya. Sadiya Shu'aibu ta ce Masha Allah, muna godiya. Aisha S ta ce Masha Allah. To Masha Allah ga baki ku muna godiya. Zalki Fatima aka ce Masha Allah. Hajiya Mama maman mama ne ko ina jin aka ce masha Allah alhamdulillah wacce da ta sanya profile ɗin Umar mai sanyi wato limamin tsakar gida da kuma Zainab A baba wato abokiyar hira to ina godiya sosai sai sakon Halima Muhammad ta ce masha Allah ina godiya sai sakon rahina ismail ita ma ta ce masha Allah to ina godiya okasiwa tiwa aka ce masha Allah to na gode Khadija Jibrin ita ma tace masha Allah to ina godiya yayata sai sakon maman Zainab tace masha Allah alhamdulillah to masha Allah maman Zainab ina godiya Aisha Muhammad tace masha Allah to masha Allah takwara nagode Matmezel Mahmud aka ce masha Allah to ina godiya wannan sunan dai ban gama sani ba mace ne namiji ne ban dai gama tabbatarwa ba to ina godiya sai wannan sakon kuma to su sauda ok sauda bi ko ina jin da larabci aka yi sunan nan ma dai aka ce masha Allah to ina godiya sosai sister sauda ok aka ce shukran to shukran thank you muntari musa ya ce masha Allah to masha Allah ina godiya Jamila Yusuf aka ce masha Allah alhamdulillah Allah ya ƙara basira to amin ya Allah muna godiya sosai Hawa Bobe aka turo jinjina a to muna godiya sosai Hawa Bobe. Sai Halima Halima Suleiman aka ce masha Allah muna godiya mu ma mun gode sosai. Momin Yasmin aka ce masha Allah muna godiya Allah ya kara basira muna godiya ga marubuciya da makaranciya muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin ya hayya kayyumu mu muna godiya sosai Momin Yasmin. Wannan saƙon cewa aka yi masha Allah alhamdulillah godiya amma kuma suna bai bayyana ba sai dai kawai dai hoton mai zan ce mace ce tana rike da waya haka fuskanta bai fito ba to muna godiya sosai sai sakon salifu shamsiya ta ce gaskiya ki daina karanta labari mai turanci da yawa to a daidai nan gurin zan yi a dan bayani kaɗan wato abin da yake faruwa shine daga cikin sabbin marubutan mu ko in ce yan mata yan mata da suke tasowa marubuta yanzu yawancinsu suna so eh, suna rubuta labari suna sanya turanci a cikin shi wanda gaskiya da yawa masu karanta novels ba sa so gaskiya saboda wasu gaskiya da dama daga cikin masu karanta novels din gaskiya karanta wannan turancin yana ba su wahala wasu kuma ba wahala yake ba su ba ma ba su haushi saboda menene an ce Hausa novel To tunda an ce Hausa novel me ya kawo wani zancen yawan saka turanci babu laifi a saka turanci jifa jifa a ciki to amma tun da an yi ne saboda Uh, hausawa zan ce ko kuma an yi shi ne da hausa saboda duk wani mai jin hausa ko da shi ba bahaushe ba ne ba in dai yana jin yaren hausa ya fahimci inda labari ya dosa to ya kamata a zamto cewa ana rubuta labarin ne ba da turanci ba kwat turancin ya fi hausan yawa to amma gaskiya marubutanmu na yanzu daman su gaskiya suna son sanya turanci to abin da yake faruwa daga cikin littattafan da nake karantawa na wajena ina samun na turancin sosai sai dai gaskiya ni bana karanta shi yawanci da turanci in ba gudun da naga cewa ya kamata a faɗe shi da turancin ba kamar da marubuciyar ta nuna irin muhimmancin turanci a wannan wajen ba gaskiya fassara shi nake kawai in faɗe shi da Hausa ba tare da ma kun san da cewa fassara shi ne ba kawai na faɗi abin da take so ta faɗa da Hausa sai kawai a wuce labarin tunda akwai wa'inda in aka ce da turancin za a yi ba sa jin gaskiya me ake faɗa To kuma shi daɗin labari gaskiya kana karantawa ana gane me ake faɗa ina saƙo ya dosa da dai sauransu. To gaskiya shine matsalar da ake samu Ah, ya sanya kuke ganin wani lokacin ana kawo labari sai an fara nisa kuma a ji turanci yayi yawa a cikin duk da ma yanzu muna kokarin ganin cewa in dai zan bada labari su karanta to zan yi kokarin ba su labarin da turanci babu yawa a ciki don ko wannan labarin da ake karantawa sabo mai suna hidaya din nan na dauka bu gaskiya cikin shi ba wani turanci da na karanta fejin farko farko na ga turancin kamar ba da yawa ba to amma kuma bayan ta fara kutsa cikin labarin sai na ga ashe akwai turanci din a ah, cikinsa. sa so daga baya ne ma nake ce mata to ina ga kawai tana fassarawa dai inda hali tana dan fassarawa kawai sai zanto turancin bai yawa a ciki ba to sai dai kawai a ce dai ayi hakuri a cigaba da sauraron shi a haka din insha Allah har zuwa dai da kuma za mu sake samun wasu marubutan daban wa'inda ba sa mai da hankali akan turancin sosai da sosai to muna godiya Sakon Maman Khadija kuwa cewa ta yi thank you, to Maman Khadija you're welcome. Sai sakon Hajiya Big Big ta ce mun gode sosai, to Hajiya babba mu muna godiya sosai da sosai. Hajiya Jamila Saudiya ta ce Assalamu alaikum ya kike. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu lafiyar mu kalau alhamdulillah. Sai sakon sai na faɗa One TV. Sai na faɗa ka faɗi alkhairi. <laughs> ka fita a na sai na faɗa kullum ka kenan sai na faɗa. To masha Allah Allah ya taimaka Allah ya kara ɗaukaka channel ɗin sai na faɗa wan TV. Sai saƙon Hauwa Abubakar ita kuma ta ce alhamdulillah. To ni ma a nan nake cewa alhamdulillah masha Allah. Duka duka anan na kawo ƙarshen saƙonninku na labarin wanda ya kare mai suna ina zan ganshi na marubuciya Zara Bukar. Tare da ni wacce na jagoranci wannan shirin mai suna Aisha wacce ku fi sani da Maman Mufida.